baitukan bana kamar wasiƙa ba musu ba faɗa bare masifa kaka fassara ni call me real nigga I'm still leaning on my wall ga canvas ba ni da basketball haka za mu zauna mu zama ma baya ga miya tuwon muke ta ci gaya za mu tauna tsakuwa mu gargaɗi aya ana kwamishe mu ƙauyuka da burtali sun sani cin cikinsu babu adali to ai ai ke da hankali wanga bilio ne ke mag duk lokacin da wani ya zage ka karkara ma uh, ah, the more attention you pay an enemy the stronger make him that's robert Greene. so amma according to my own let me say tip or ah, hangena shine idan mutum ya zage ka ka mushi addu'a ko kamar text ka ce Allah ya raba ka da iyayenka lafiya laraba da duniya lafiya har a tashi duniya zai dinga jin kunyanka wanga bili o ne yake magana abin da nake so da in ce ne shine um, eh, matasanmu da suke yawan yin tiktok suna birge ni don ni sai in kwana ina kallon wannan abin wallahi gashi duk sun bata mana lokaci amma kuma ina jin daɗi wani sa'in za ka ga an faɗi akwai kalmar da muka ce an ce some eh, eh, questions are complicated but uh, sometimes some answers are very simple to Nagode, wanga biliyo ne ke magana sha biyar shekarar baya a satumba na cikin gida na ta gyarar kasumba na gama na fito nan kan baranda inda nake shan mirinda two minutes baya yawa sai na ga wata yonga sai na ce mata excuse me i'm from uganda tun daga can ƙasar mu ne na ji farfaganda akan ni da ke wai muna da ɗan ajanda no wonder tunda baki da labari ni ban sani ba dai ashe tana da honda helicopter jeep gidansu da fatenda sai na ce mata ki zo mu ɗan taka sai ta ce biliyu kuma bayana ka maza mun kuma ka ɓata raina biliyu sai ta ce bili'o ma bayan ka mu samu kuma ka ɓata raina uku.